matsayin kungiyar kwallon kafa ta kasar ivory coast ya cira sama bayan da ta cinye gasar kofin kwallon kafa na nahiyar afirka wadda kasar equatorial gini ta karbi bakunci a jerin kasashe goma da suka fi a wasan kwallon kafa kasar algeria ce ke kan gaba sai kuma zakarun bana wato ivory coast wacce ta zo ta biyu a nahiyar afirka inda kasar ghana ke biye da ita tunisia ke ta hudu kasar cape verde ita ke ta biyar sai doga ya iya tafiya senegal wacce ta kasance ta shida ita ko najeriya warwas ta yi ta koma ta bakwai ko da yake rashin taɓaka abin arziki a fagen wasan kwallon kafa ya hana najeriya shiga gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka na bana gini ta haye mataki na takwas kamaru ce ta tara ita kuwa kasar congo ta goma a duniya kuwa ga yadda suke ƙasar jamus ce ta ɗaya argentina ta biyu colombia ta uku belgium ta hudu ƙasar netherlands wato holland ta zo ta biyar sauran sun hada da brazil ta shida portugal ta bakwai ita kuwa ƙasar faransa ta takwas uruguay ta tara ƙasar spain ta kasance ta goma.